Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanen aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a yayin da aka kammala taron makonni hudu a jiya juma'a don yin bitar yarjejeniyar majalisar Dinkin duniya mai cike da tarihi da nufe dakile yaduwar makaman kare dangi wakilai sun yi kokarin cimma yarjejeniya kan wata takarda ta karshe akan mamayar da rasha ta kai wa ukraine tare da karbe ikon mallakar tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai babban cikas ne jakadan argentina gustav zlovinan shugaban taron ya yi nazari a kan yarjejeniyar hana yaduwar makaman kare dangi ta shekaru 50 da suka gabata wanda ake ganin shine gimshikin kawar da makaman nukuliya ya rarrabe daftarin karshen mai shafuka 36 da aka yi wa kwaskwalima da nufin magance wasu matsalolin kasar china sai dai har yanzu ya yi magana guda hudu game da mamayar da rasha ta kai wa tashar nukiliya mafi girma a nahiyar turai a zaporozhia a kudu maso gabashin ukraine ko da yake ba tare da bayyana sunan rashan ba a jiya juma'a shugaban babban bankin amurka jiran powell ya yi gargaɗi game da yunkurin gwamnatin tarayya na yaki da hauhawar farashin kayayyaki ta hanyar kara kuɗin ruwa cewa zai yi haifar da matsala ga amurkawa ta hanyar raunata tattalin arziki da kuma asarar ayyukan yi wannan sakon ya girgiza kasuwar hannayen jari ta wall street a new york lamarin da ya sa kasuwar hannayen jari ta dow jones ta rasa sama da baki dubu daya a cikin wuni guda waɗannan su ne matsalolin da ke tattare da matakan rage hauhawan farashin kayayyaki in ji powell a cikin wani babban jawabi a taron bitar tattalin arziki na shekara-shekara na gwamnatin tarayya a jackson hole amma kuma gaza maido da farashin kaya ƙasa zai haifar da matsaloli masu yawa masu zuba jari suna fatan za su samu wani tabbaci daga powell cewa gwamnatin tarayya za ta iya daidaita kuɗin ruwan kafin ƙarshen wannan shekara idan hawa-hawan farashin kayayyakin ya nuna alamun sauki amma bayanan tarayya ya nuna cewa wannan lokacin ba shi kusa kuma sakamakon haka kasuwannin hannaye jari ka iya faduwa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata yarinya 'yar watanni goma sha hudu kacal a duniya da ke tare da mahaifiyarta mai suna aisha usman tana fama da tsananin rashin lafiya kana kasusuwan haƙarƙarinta sun fito wannan yarinyar ita ce ta baya-baya da aka kai ta a cibiyar kula da masu fama da tamowa a arewa maso gabashin najeriya inda kungiyar nan mai ikirarin jihadi ta daɗe tana fidda miliyoyin mutane daga gidajensu manoma na barin gonakinsu lamarin da ya sanadiyar karancin abinci kimanin yara miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai 'yan ƙasa da shekaru biyar ne suke fama da tsananin tamowa a yankin a cewar ofishin shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar ta'addancin boko haram da is ta afirka ta yamma da ta ɓalle sun kwashe tsawon lokaci suna yaƙi da jami'an tsaron najeriya arewa maso gabashin ƙasar sama da shekaru goma inda sama da mutane miliyan biyu suka rasa matsugunansu kana aka kashe ɗaruruwan mutane in ji hukumar ofishin kula da shirya ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya ce ana buƙatar dala biliyan guda domin taimakawa mutane miliyan biyar da rabi ciki har da mata da yara da abinci a jihohin borno adamawa da yobe a ƙarshe amurka da china sun cimma fahimtar juna ta wucin gadi da za ta baiwa hukumomin amurka damar nazari a kan takardun binciken kuɗi da aka gudanar a kan kamfanonin china wanda suke hada-hadan su a kasuwar kuɗi ta amurka a wani da daɗin rikici hukumomin amurka sun yi barazanar kawar da kamfanonin china daga kasuwar kuɗi ta new york da kasuwar hannayen jari ta nasdaq idan china bata yarda an bincike su ba hukumomin kula da harkokin kasuwancin amurka da na china ne suka bayyana wannan yarjejeniya ta sharan fage labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya kalau ai makon jiya da na baka labarin sarkin noma ba. Eh. <laughs> Na gaya maka da na ɗauki hoton nan baba da za ka ƙara tabbatar da maganar da nake ai ah, cikin ah. sati ɗaya. inci nawa <laughs> tumatir din ne ya kara amma yana na fa yana kwatsa yaya kai kai kai kai matsalar shi ne mm-hmm. ka san kwanan da za a fara sanyi da kuma da eh. an dan yi sanyi ya kai wani minzani shi ke dan sai kuma su langabe sai narke kamar an sa shi a cikin freezer shi ke dan <laughs> to kafin tumatir din ya kai to wanda sai mu yi sauri mu zo mu girbe kenan a danyen shi kore shar <laughs> wanda ba wani kawa ba za ku iya ba wai sai baban gida eh. baban gida ya ce min dokta balaraba wai in je nemo kwararru malaman gona <laughs> su ba da shawara abin da ya kamata a yi lallai ne ka an kowace shawara za su bani a wannan gabar dai ba za ta ci ba ba sabili da bayan da za su sa wadda tumatir ya nuna kafin babu lokacin sanyin nan ya kuma riga ya gabato <laughs> ya riga ya gabato sai da a sake lale shekara mai zuwa idan Allah ai abin da ya faru ai an dauki darasi an samu karatu yanzu ai ka san bana abin da ya faru shine an dade ana sanyi mm. to an dade ana sanyi wanda muka shuka na farkon ma sanyi ya kashe shi muka ga kamar an yi rana eh, lokacin zafi ya shigo muka shuka muka yi da shi ya ce gagarin ku. <laughs> Saboda haka mu ba ba laifin mu bane. Ai tumatir din dama ana yin shi daidai dai kawai jin daɗi to. Haka dai fa ba don an rasa ba. Ba za a fasa doban ba sai ran da za mu kira ku girbin mu kada ganga hmm. kowa ya unguwa su ga su ga ba. <laughs> An ba karaya. <laughs> Baba hmm. bari mu bude wannan babi da mika ta aziya an yi mana rashi a cikin wannan mako. Hmm. shi abokin aikinmu wakilinmu da ke aiko da rahotanni daga birnin yamai yusufu abdullahi mahaifiyarsa ce ta rasu ranar talata aka kuma yi jana'izar ta washe gari ranar juma'a kenan to muna yi ma abokin aikinmu yusuf abdullahi da dangi duka muna taya su jaje hmm. allah ya ba da hakurin wannan rashi allah ya sa ita mahaifiya ta huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen duka. Sai kuma gaisuwar fata alheri da barka da arziki ga Malam Ali Zakari birnin Kwanni a dalilin auren 'yarsa Rumanatu da angonta Abdulrahman waɗanda za a yi bikin aurensu na a yau Asabar. Sai dai ba a faɗi inda za a yi auren ba ba a kuma faɗi ko karfe nawa ne za a yi auren ba sai dai to muna taya su murna Allah ya bada zaman lafiya da da suna gudun irin waɗannan da suke bin gida gida na biki eh eh mana ina da biki <laughs> <laughs> eh. kila suna gudun yan ina da biki kan ba su yawo da tsinken <laughs> zakute sai sa ba za su faɗi ba za su faɗi inda eh. za a yi ba ba za su faɗi lokacin da za a yi ba to waɗanda to Allah ya sa an yi adace sai kuma gaisuwa da fata alheri ga abokin aiki mu shi ma taya murna wato a Yusuf Mamman a jamhuriyar Nijar wanda shi kuma ke shirin aurar da yarsa Amra Yusuf wadda za a yi a ranar tara ga watan gobe wato tara ga watan tara kenan a'a wannan aure hmm, zai yi tara tara gida tara ga watan tara yawa <laughs> tara <laughs> tara gida tara to Allah hmm. ba da zaman lafiya Allah ya nuna mana Allah ya sa a yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare amin to sai kuma gaisuwan taya murna ga iyalan Alhaji Lawal Musa Daura da Alhaji Lawal Gusau murna auren 'ya'yansu. wato abdullahi lawan gusau da maryam lawa daura wanda an riga an daura a jiya juma'a wato 26 ga wannan wata kenan to allah ba da zaman lafiya da kuma a dayi ba sako daga dan masanin dogon daji alhaji sanu imam to sai kuma murnan buɗe masallacin juma'a a kaltungu wanda aka yi a jiya kenan a jiya juma'a wanda ya zo daidai da ranar 26 ga wannan wata a garin kaltungu da karfe biyu na rana to allah ya sanya alkhairi a wannan masallacin da aka buɗe sako daga alkali manu tudun wada billiri billiri a billiri baba ka san kaltungo ne makaranta allah sarki billiri a jihar gombe to Allah ya sanya alkhairi a wannan masallacin da aka buɗe. Amin sun amin. To babu bari kuma mu mika gaisuwar sada zumunci za mu faro a jamhuriyar Nijar za mu mika gaisuwar da ta fito daga hannun Aminu Piyon. Baban Isura maraɗin jamhuriyar Nijar wanda yake gaida ɗiyarsa wato ɗiyana zan yi ta a hausar jamhuriyar Nijar. Ya ce yana gaida ɗiyana Muhammadu Fahad. da Yusura sai kuma duka masu sai da tayoyi da ke garin Maradi da Malam Sani dan takalmawa dillalin gidaje sai Haruna mai wankin mota a babbar tashar Maradi da Rabe mai faci sai Lawali Yarima na Abdulkadir da Zakariya'u da Sarki Hassan sai Salihu caca. ana kuma gaida kai baba da nima to muna amsawa mm, mun haka ne sai gaisuwar fata alheri da ta fito daga hannun buhari yahaya nguru jihar yobin najeriya wanda yake mika gaisuwarsa ga mai martaba sarkin guru alhaji mustapha ibn kyari ladima sai comrade bashir dauda sabuwar unguwar katsina da adamu biyu biyar unguru sai adamu habu umar da kaka alhaji wursuma da masat sai sa'idu abdullahi da maturu da ado salati goma ga annabi sai kinunu sani yunusari da lawal bin hambali dan silva da kuma bukar modu nguru da fatar an tashi lafiya to sai kuma gaisuwar da ta fito daga mahmud salu kauren na moda a jihar zamfara ya ce da farko ina gaida daukacin ma'aikatan sashen hausa na voa sai kuma gaisuwa zuwa ga khalifa abubakar atiku mai suna ƙaura na moda da liman badamasi limamin masallacin juma'a na biyu a ƙaurar na moda da malam nura bala vice principal admin na moda secondary school da kuma alhaji ibrahim shamaki zamfara da injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afnan sai kuma bello dan madami mai yankan farce a ƙaure na moda da sanusi dan galadima mtd ƙaure na moda da malam tsoho mai wankin hula a ƙaure na moda da kuma malam abu kaura mutum abin tsoro ne da kuma liman sani bingire mai walda na namuda da falalo mai kabet da kujeru bayan mtd ƙaurar namuda da ɗaukacin 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu a na namuda da fatan suna cikin koshin lafiya mai gaishe ku mahmud salu na namuda baban abdul samad to madalla sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun fatin ado salati goma ga annabi rijau fatu tana gaida shehu adamu rijau da aliko auta kafinta sai aisha hussaini dangote karasuwa da tukur harka tsohon garin rijau da abbas buffet siledi sai redwanu ibrahim london uba da rilwanu mai akwai bodinga da Mohammed Salisu Kauran na Moda sai Ibrahim SD Kusfa Zaria da Comrade Kaka Bukar Gursuma sai Sani Umar na Liliya Allah ya sa na Liliya na haka yake makuku <laughs> da Umar Abdullahi Gambaki da Alhaji Mele Yusufari sai Yunusa Tanko Bani Imbaka da Aminu Adamu Malamadori da Gali Siraju Faki. sai mai lange-lange ya wuri daga ƙarshe tana gaida gogon nata wato ado salati goma ga annabi rijewa afawa <laughs> fati kin ne eh, fati ta yi kokari <laughs> da fata an tashi lafiya yawa to abin su mami sai kuma wannan gaisuwar fata alheri ta fito daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya ce yana gaida injiniya alhaji bilyamin muhammad alababa a permanent secretary a ma'aikatar ayyuka ta jihar katsina da alhaji dahiru barau mangal da alhaji shafi'u madawakin inono da honorable bello bello da mari da maryam dauda voa da kuma maryam kasim abubakar iya da sa'adatu kasim abubakar iya da ke goruba road katsina sai kuma hajiya abu yar fulani da ke kofar soro katsina to da fatan an tashi lafiya amin su amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ke hannuna da ya fito daga hannun 'yan kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar funakaye jihar gombe wato 'yan kungiyar baki daya yan hmm. kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar funakaye jihar gombe waɗanda suka ce assalamu alaikum masu gabatar da wannan shirin mai farin jini maganin hawan jini suna gaida abdullahi bature bajoga da ahmed mai kwano bajoga da baffa haruna bajoga da amaryarsa anti aisha da haladu musa bajoga sai kawu mai ruwan bajoga da usman nefa ashaka da adamu bello ashaka gari da iyayen kungiya alhaji inusa kasko da kuma alhaji baffa kawo ashaka daga ƙarshe suna gaida umul hairi baffa haruna bajuga da fatar an tashi lafiya amin sun amin babana inata rasulallahi muke ci manzo na da shugabana albarkacin uwa da uba daraja aihuwa an muke rayuwa an muke karuwa sallama ga dukkan dai baba kamar yadda muka faɗa yanzu ma muna tare da ban bakonmu wanda ya bakunci wannan zaure tun makonni biyu da suka shige ashe kai baba mai masaukin baki ne na kwarai tunda ka ga bakon har yanzu bai gajiya eh, ai da <laughs> ma ai ai da ba mun girbe mun girbe tumatiri ma da zai ji daɗi fiye da haka ai ba da zai ji daɗin kara gyara <laughs> zama haka wato shi yawwa hmm. mawakin jamhuriyar Nijar Abubakar Abdu da aka fi sani da baffa yaro ba. Hmm. To yanzu ma bari mu gefe mu ba jagoran wannan tattaunawa Almansur Nasir domin ci gaban wannan hira. akwai waka wadda ake cewa a sha ruwa na masoya ai zamanin gasiram ita ma ba tawo ba ce hmm. tarra ta ne eh, akwai waka amarya daga ciki ita ce wadda ita ma kaga ba tawo ba ce mai eh, wanda ke na wani bismillahi rabbana waga ga wadda na yi mm. wannan lafe mm. da kuma ilimi dukiya ne mm. ilimi arziki wannan waka tana da matukar fa'ida ka ga a lokacin isar da saƙon ilimi uh, masana ilimi na amfani da wannan waka ilimi dukiya ne ilimi arziki ne yau gani ina aiki na aiki ne na ilimi yau gani ina waƙata Waƙa ce ta ilimi, ilimi duniya ce, ilimi haske ne. Ilimi dukiya ne. ta ilimi ni ya baka sha'awa akwai abubuwa da yawa da suke wakana da kama su waka amma wani irin karin bayani za ka yi a takaice game da wannan waka ta ilimi eh ka san eh, in na zamna hmm. ina rubuta waka kirkira waka ilimi ne saboda jahili baya waka na'am jahili baya waka saboda shi ilimi da kake ganin shi ilimi Eh, lantarkin duniya ne saboda duk abin da ka sani a doron duniya in babu ilimi bayu mm. saboda ka doki abin wani ko waka wani ko abin ga lalle eh, za ta yi suna za ta abin ga amma akwai ragowa daga ciki a ce ba kai ne ka kirkira ba kaji mm. shi yasa wannan abu yana cikin abin da ya bani eh, kuzari da kuma yadda tunda a cikin muna maganan diya mata a sa silakol a sa yara ilimi hmm. kaga duka ciki ya nuna fa'idar ilimi wala ya nuna tunda abu ne wanda ma an ka lura yanzu a doron duniya wanda gwamnati na yaki da shi hmm. to kaji abin da ya sa duk na kirkira abin ga amma ba ita ba ita kadai bane akwai ko bisa ga waka ta eh, coronavirus ah. wanga ma shi ma mun yi waka bisan shi wanda aka dalilin wakan nan muna zuwa muna dan jawabi ga ga al'umman kauye hmm. ana ɗaukan mu za ka iya tana bayatin ka duk da ba kai kaɗai bane ka yi ta eh to eh covid enough ciwon gabai da magani covid-19 riga ya yi magani coronavirus c'est un virus très dangereux ni vaccin seulement le médicament comment éviter detir contaminé par le corona, coronavirus. Papa, Bubakar Abdu, a cikin waƙoƙinka me za a kamanta su za a shi ka kayi yaren hausa za ka yi zabarmanci hada hadawa da faransanci kuma wasu lokuta sai a ga ka game da 'yan nanaye za a ce wanga waƙoƙin hausa wataran ka koma ka wani dan hip hop yaya ne wannan tsari yake kowane irin kiɗa sai ka haye kai ɗororo. E ka san eh, shi mawaki baya da zaɓi. Mm-hmm. in ka diba a lokacin da mm. an buga gwangwani shi kaɗai an yi waka. kuma ta karɓu. an buga ƙarhe shi kaɗai an yi waka. kuma ta karɓu. za ka ji wani wurin ma taɗi ne mm. wani wuri ganga ce kawai mm. wani wuri eh, babu ma watan komi an kashi <laughs> eh. to kashi ita eh, in dai kana son ci gaba ki foke kowane bangare ka ki hawa da sabka Dan hmm. don ka gane ya tahiyar take hmm. tunda in ka ɗauka mu na duniya hmm. ina iya ce maka alal misali umu sangare alal misali Eh, yi sundur hmm. in ka shi yadda suke salo na waka wani wuri za ka ji umar sangare goge ne kawai shi kaɗai hmm. ke waka da shi kuma ta goga kuma a karba to kuma to shi yasa kake ganin shi mawaki ba za ka tsaya ba eh, wuri guda kana waka saboda eh, ana son a bunƙasa al'adunmu na gargajiya daga ciki hmm. tunda gitar ko batiri wannan ba namu ba ne ba shi yasa kake jin a wani lokaci sai ka ji wani waƙoƙin namu da wasu ganguna mm-hmm. eh, na galgajiya wasu da gitar ne za a dan hada kai dai akwai su barkatai mm-hmm. tunda ni yanzu yanzu ka tsare ni ma ka ce in gaya ma waka nawa ne ni ban sa adadin su ba mm-hmm. tunda a wani lokacin ma sai na shi kamar mun ma wajen masu kwamfuta da sauransu ne za ni ji waka ta wa gasi in zo in tar mutum dan sa in dai maske dai kai gane da ni ne in na zo in ce mashi nawa kake eh, kake tura ya ce min dala 20 cewa ne wanga a ce fafa yaro ne mara yake eh, ba ya kake ji in kai wannan ina jin daɗi eh. saboda inda ba ka zaton ka ga masoya ka ji mutum yana yaba ka to ina da in ya gan ka gwada gwa hmm. kaga sai ya turo min na biya shi sai in ce mai to ai ni ne wani kaza wani ina nan sai an yi ta fotuna ce ai tare muke da wani sai in ce mai to ga abin da ya kamu gari kaza mun zo mun eh. sami abin ga hmm. za ka ga za a ba mu kula yadda yadda ba mu abin ga To madalla baba har yanzu dai ba za mu sallama da bakon ba za mu dora akan inda muka tsaya a wannan dogon hira. Sha Allah. To baba yau labarin da zan baka labari ne na wani uh, a fada wani, wani sarkin fada da a masarauta. Hmm. Wai wani mutum ne aka ce eh, yana aiki a fada. Haka. Cikin fadawa to mutumin nan yana da yawan ashar. Abu kaɗan sai ya kwandima ashar. Abu kaɗan. Yana gaban sarkin? yana gaban sarki <laughs> lallai kuma dan dai saboda ana ganin mutuncin shi ana ganin takon shi eh, sarki ya ya ya ya bari ya kasa bari Allah sarki sabili da haka tun dai sarki yana hakuri sai ya kasance cewa duk lokacin da ya ashar a gaban hmm. sarki sai ya mushi bulala kai kai kai kai abun ya <laughs> girma eh kuma da yake halin shi ne ba ya kasa bari ya kasa ya bude baki to sai ya karasa da ashar in mu da baki sai ya kaya sada shar sai shi ke nan matan nan ta gaji da jin labarin abin da ake ba mijinta a fada sai ta ce mishi kaga yau idan ka fita in ka je fada kakkace komi hmm. kama bakin ka ka rufe <laughs> in sha Allah haka ko za a yi ba magana ba bulala ba magana ba bulala haka kenan <laughs> <laughs> da ya je fada ya je fada aka wuni Mm. bai ce kome ba saboda haka bai shuru bai ashar ba eh, eh. shi kenan <laughs> da aka wuni ba eh. sabon ba an saba gani shi mai yawan magana ne mm. sai aka kusan tashi sai wani ya zai ce mashi yalla ba yau yau mm. ta shiru aka ci yau ko ko kala baka ce ba <laughs> <laughs> sai mutumin ya bude baki ya ce ai shi bakinsa abinda <laughs> menene ake cewa wai bakin shi da taba ne ko menene eh ya kunsa taba a baki yawwa shi ya kunsa taba a baki ya ce wai shi yau sarki kam in Allah da yau sarki ba zai <laughs> bai shi bakin shi ba saboda haka ba ba zai taba shi ba sai dai ya bugi uwan shi ah, sai dai bugi sarkin ya bugi uwarsa yau shi ne yau dai sarki sai dai ya zana uwar shi don shi ba zai bude baki ya magana ba balle ya ashar wato wato ya yi ashar inda bai taba yi irinsa ba ba tun da yau hakan sarki ya bai <laughs> Wasa Kai. Ya wani ba zane shi ba sai a ƙarshen. Ya ƙarshen zama malam. Abu ya rikice. Yawa ba, in ce mata wanga dogari in na koma gida ya za a kenan. Za a ce ya zuwa fadar baki ɗaya ko kaka. Da abin da zan ce ke nan, ko abin ta bari ya ajiye mukamin sai ya rabu da fadar nan tun da dai zai iya bari ba. <laughs> Baba na da malama da na daga mana nusa bili, da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba ya ko makeri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. ganin gari mai nisa na san maza maza sun sani Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya. Ka